aikin hajji a wuce mara ko koyayi umra fala junaha alaihi an yatsawwafa bihima ai aya cewa sai duk wanda ya aikin hajji ko umra babu laifi in yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wannan kalmar tana tana nuna cewa ma'ana sa'ayi safa da marwa ba wajibi ba wajibai bane akan fahimtar su a wannan kenan ko fala ura ala ahadi shay'an Allah ya tsawafa bihi ma sai sa sai ni ina ganin babu laifi ma mutum ya haji ko umra bai tsawafi ba fa qalat aisha sai na na aisha radhiyallahu anha tace kalla ba haka al'amari da a ce yadda ka fahimta ne haka al'amarin yake to zai zama babu laifi mutum ya yi yi safa da marwa in yayi yayi ladan da ya babu laifi Allah ya kawo ma inna ma unzilat hadhihi al-aya to yanzu take bayyana maki menene sababin saukan wannan aya take ai wannan ayar an saukar da ita ne fil ansari a cikin mutanen Madina kanu yuhilluna limanar sun kasance suna ɗaukan harama su je su yi haji su ziyarci gunki da ake ce da shi mana wa kanat manatu wa kudayd manatu in tana can wurin kudayd ne a can makka wa kanu yataharrajuna an yatawafu bayna an yaqufu bayna safa wal marwa sai suka kasance in suka je suka yi ziyarci wannan gunki sai suna ganin ai akwai laifi mutum ya je ya sa ai tsakanin safa da marwa falamma jaa al islam yayin da addinin musulunci ya zo suka karbi musulunci sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzon Allah mu mun kasance muna yin muna harma mu je mu ziyarci manata sai muna jin cewa laifi ne mu kai wannan mu je mu yi sa'i tsakanin safa da marwa fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya inna safa wal marwa min sha'airillahi faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima yasa aka ce ai in safa da marwa suna cikin alamomin addinin Allah ba alamomi ne na ziyarar malaka ba kuma sai ba ma'ana akan haka ku wanda ya je aikin haji da umra ai ba ne ya je ba ana nufin cewa ba wajibi bane tunanin aisha ta gyara masa wannan fahimtar ta زاد سفيان وابو معاويه عن هشام ما اتم الله حج امرئ يتي الله بكدا يتك حج متوم ولا عمرته كو عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروه duk wanda ya aikin hajji da umra da yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba kada Allah ya cika masa hajji babu yace wani babu kuma mata ya hillul mu'tamiru yaushe mai umra zai gama aikin umra ya warware kifarsa ya zama halal in ya je sa'ayi kadai ko ko a'a in yayi tawafi kadai ko ko a'a in yayi tawafi yayi nafila raka'a biyu ko ko a'a sai ya je yayi sa'ayi ko ko a'a sai yayi sisi karshen aikin umra kenan ko dama aikin umara su kenan kana shiga sai ka je kai tawafi ka zo kai sallar nafila raka'a biyu ka je kai sa'ayi tsakanin safa da marwa ka je kai sisi ko a'a an gama aikin umra kenan وقال عطاء عن جابر عطاء يكي دغ جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من ذا الله تعالى ان الله ثبت غريب يا امرتي يا امرتي صحابنسا ان يجعلوها عمره تسنى سميد wannan haraman hajji da suka dauko umra wa yatufu sa'annan su yi tawafi kuma yuqassiru sa'annan su yi fice wa yahillu sa'annan su zamo sun warware sun gama aikin na Imam قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف معه وكنا نستره من آل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من حسب لا صحب فيه ولا نصب an karbo عبد الله dan Abi Aufa yace itamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da nufin Allah sabaka gare shi yayi umra wa tamarna ma'ahu muka yi umra tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala makkata yayin da manzon Allah ya shiga makka fafa sai tsawafi wa tufna ma'ahu mu ma muka yi tsawafin tare da shi wa atassafa wal marwa zo safa da marwa wa ha ma'ahu muka zo mu ma safa da marwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kunna nasturuhu min ahli makkata an yarmiyahu ahad yace mun kasance muna sukurti muna kare manzon Allah saboda kar wani lalatafi a cikin maka yazo ya wurgi manzon Allah ko ya masa wani abin da bai kamata ba فقال له صاحب لي sai wani abokina ya tambayi ɗaya mai riwaya wanda ya rawaito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kana da halal ka'aba da manzon Allah ya yi umra ya shiga cikin ka'aba qala la sai ce a'a wannan tafiyar manzon Allah bai shiga cikin Ka'aba ba abin da yasa na ƙara bayani da cewa wannan tafiyar, akwai riwayoyi da muka karanta manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba wancan ta tabbatar wannan ya ko wannan ya koyi sai aka ce wannan tafiyar ne manzon Allah bai shiga ba amma wata tafiyar manzon Allah ya shiga ciki har aka tambayi Bilalu yayin ya bayyana yadda yayi قال لا sai a'a bai shiga cikin Ka'aba ba قال sai ce fa hadithna ka bamu labari ma qala li khadija me manzon Allah ya faɗa game da khadija a wata riwaya ta tabarani na na fatima ce ta zo bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ya manzon Allah aina ummi khadija ta ya manzon Allah ina uwata khadija take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashiru khadija ku yi wa wa bi baitin min aljanna da wani irin gida a cikin aljanna baitun nakira wal nakira asar ma tahtaju ila alwasf baitun ma'ana wani irin gida mai girma mai daraja mai ɗaukaka a cikin aljanna min qasabin la saqba fihi wala ba daga lu'lu'i akai wannan gidan dama mun san darajar dole ne ko yace fa durru yazadu husnan wa huwa muntazil fa laysa yanqutu qadran ghayra muntazil yace lu'lu'i in aka shirya shi sai ƙara kyau in aka warware shi sai zama ba lu'lu'i ba daraja fa sai ta ragu to shine yake magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari mun sai yake fa durru yazadu husnan wa huwa muntazil kaga lu'lu'i in aka tsara shi aka shirya shi za a sa sai ƙara masa kyau amma falaita ya kusa kadra sai muntazim in aka kwance shirin lu'ulki sai zama sama yana nan lu'ulkinsa da darajarsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koman sa alheri shi ba ne alfaro yake mahusun bihimdillah fi kulli hay'ati an kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kiyayewan Allah fi kulli hay'ati a duk halin da manzon Allah ya kasance shine kara bayani fa fi hali iladin wa fi hali nashati a lokacin da aka haife shi ke san da isa ba wa fi hali nashati haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk ba shi daya sallallahu alaihi wa sallama shine ce ku yi wa nana Khadija bishara bi baiti da wani irin gida mai daraja da ɗaukaka da alfarma da albarka min kasabin daga lu'lu'i lu'lu'i da aka yi aka aka rara kici aka aka shirya shi shine yake daraja ko yace ku yana hadidar ta la sahaba fihi babu hayaniya da hargowa da surutu da ɗaukaka murya a cikin wannan gidan wala nasaba babu kuma wahala sai aka ce Allah ya tara wa nana Khadija abubuwan da wahala ka same su aka ce wani irin gida mai girma mai daraja duk gidan da aka tara jama'a mai gida da uwar gida da ƴaƴa da menene za a taba zama shiru a gidan sai an gaji da surutu amma aka ce gidan nana Khadija babu wani duk gida da ka gani kana zaune ciki ko kai sai da aka wahala aka gaji aka gina amma wannan aka ce babu wahala to ne malamai masu bincike suka ce menene ya sa manzon Allah ya bayani da ce ku yi wa na Khadija bishara bi baiti da wani irin gida la shi sai suka ce na na Khadija kafin zuwan musulunci uwar gida ce zaman gida take yi ba tare da cewa tana da kuɗi a kwaryan maka kowa ya santa ita ce wacce amma ba ta fita tana zaune ne a lizin talibin gida bayan addinin musulunci ya zo tana da dukiya ta kera dukiyar duk amma tana gida ce uwar gida ce ita shi yasa maimakon Allah ya manzo Allah ce ku yi mata bishara da kasri tare da kasrin ya fi daukaka sai aka yi mata bishara da baitin saboda ya dace da lazimtanta da kai a gidanta sai aka ce kuma to me yasa manzon Allah ce la sahba fihi babu hayaniya babu harbowa babu kene na ce babu mutu sai aka ce na na Khadija lokacin da manzon Allah ya kawo mata musulunci karba sai babu jayayya babu kene na ce ta taimaka wa manzo ta taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta share masa hawayensa ta kwantar masa da hankali yasa Allah ya saka masa da gida a cikin aljanna babu hayaniya babu harguwa babu shirina ce ma'ana cikakkiyar nutsuwa da kwanciyar hankali yana cikin abubuwan da na Khadija ta yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai masa wahayi sai ita ce matarsa tana shekaru 40 manzon Allah na shekara 25 ta san cewa amintacce ne don ta kware a cikin rayuwa tana da hankali ba duniya ke gabanta ba in dan duniya ne ta mallaki duniya ba abin da take so lahira take aje a mata kutuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ta aure ta aure manzon Allah ta ɗebo dukiyar ta duk baki ɗaya ta baki gashi aje ta yi kasuwanci an amince babu komai sai ta ga albarka sai da duk abin da ta sani da mamakai da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka zo aka fara wahayi manzon Allah sai ya guzuri daga wurin da ya je zaru dira'in ya shiga ciki yana tunane a cikin zai yana tunane ya ya tahannas yana bautawa wa Allah madaukakin sarki in guzurin ya kare ya sake dawowa wurin na Khadija ya dauki wani ana na wata rana sai jibril ya kullo masa ya bayyana masa farkon da zai gani kenan to sai manzo Allah ya zo gida yana makarkata yana zammiluni zammiluni kilin da zai kilin yana ya ga abin da bai taba gani ba ya ba shi tsoro ta ce me ya faru duk sa'an da manzon Allah ya zo da abu sai ta share masa hawaye hawaye dan ta kware a cikin shekarsa arba'in cikin kwaryan masa shekara arba'in tana tsakanin su abu lahabin abu jahalin ummu jamsu wane ne da wane ne me ya hana kwarewa kasuwanci kamar kin su ne kasan Japan ta kwarewa a cikin rayuwa da lalata su da mutanen kirki duka da manzon Allah ya taho da wani abu da ya zo yana makarkata zammilu ne zammilu ne shi yasa aka Allah ya ayyace ni ya ayyuhal muzammil a wata a wannan wani kawo sai ce dassiru ni dassiru ni a rufe ni shi Allah ce ya ayyuhal mudassir ya dace ka kwantar da hankali, ka me yasa me sai ce wallahi na ji tsoro na ji makai na tsoro kada ya zama na abin da na ganin nan ke dan ne sai ta ce kalla wallahi la yusbika Allah abada sai ce kada ka ji damuwa har abada Allah ba zai taba sabar da kai ba farkon kwantar masa da hankali da sai ce kalla ce har abada ai na kware a cikin rayuwa shekaru na arba'in ina kasuwanci na ba abin da ban gani ba kai ba ka da alaman wanda Allah zai wulakanta me yasa yace saboda kai kana wa wanda ba yi kana girmama baki kana kaza sifofi guda biyar ka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke wannan Allah ba zai taba sabar da shi ba har abada amma bara na kwantar ma da hankali bara na tabbatar ma cewa ba shi dan bane sai ta dauki manzon Allah ta dora kan cinyarta ta ce kana ganin shi yace eh ina ganin shi sai ta fara dauko tufarta. tana daga tufarta a hankali kana ganin shi eh, da tufarta daukaka aka kusa al'aurar aurarta kana ganin shi a'a bana ganin shi ya kuya ya kuya da take na faɗa ma ba ke dani bane in ke ne ba zai kauce ba to amma tashi mu je wurin buhayatu rahim wanda yake ya taba karanta littafan nasara kana rajulun katta nasara har yanzu wai dan hankalin waye kwanta na na da ba mace ce. amma da yake ta kware ta dauke kai rai da lafiya ta ba Allah ba ga abin da ya faru ita ce farko wanda ta tarbi wannan manzanci wannan kira da manzon Allah yayi kuma mun ga yadda ta nuna wa manzon Allah kwarewa a cikin rayuwa da tsoron Allah kuma ta tabbatar miki da alamomin da mutum na yi ba zai tabbata Allah ba zai tozartar da shi ba ba mace ba sai suka je wurin buhairatul rai ce ya fulani ka taurari ibnu amlik wannan dan uwanta ne sun haɗu can wurin kakansu ka taurari wurin ibnu amlik ka faɗa masa abin da ya faru sai faɗa masa ya faɗa masa ya faɗa masa yace ayya ai ba wani abu ne hadha an-namus alladhi unzila ala musa wannan shine abin da ya aka saukar wa annabi musa ai da ina ma da zan rayu wa in eh, wa in baka zaka za in yukhrijuka qaumuka la'alli fiha jazaa iz yuriduka qaumuka ina ma da zan zamo lokacin da mutanen ka za su fitar da kai makkan nan ina nan cikin kuruciya da karfi na sai kuma manzo Allah ya awa fitar da ni ma za su yi a cikin makkan yace ai babu wanda ya taba zuwa da abin da ta zo da shi ba a ba a yi abin da za a yi mun gane ko aka ce nana Aisha ita ce nana Hadiza ita ce ta rabauta da wata fadala da Allah ya bata da manzon Allah ya kawo addinin musulunci yana faɗa mata ta karba ba jayayya sai sa Allah ya saka mata da gida babu jayayya babu hayaniya babu hargowa sa'annan a lokacin fadin duniyar nan duk gidanta kadai ake musulunci sai sa Allah ya saka mata irin waɗannan gida la sahaba fi wala nasaba to aka ce ina ma'anar cewa kuma la nasaba babu wahala aka ce ba ta taba wahala da manzon Allah ba sallallahu alaihi da dukiyarta da rai da lafiyarta sai maka masa take yi sai maka wa addinin Allah take shin fida masa yadda yake yadda zai sauƙiya da addinin Allah sai sai suka ce shi sa manzo Allah ya amfani da waɗannan kalmomi bashiru khadija na na fadi ta ce ya manzo Allah ina uwata ta na na khadija da yake bashiru khadija ku yi wa nana khadija bishara albishir da wani irin gida mai daraja da daukaka na lulubi a cikin aljanna babu surutu babu bayaniya babu harbowa a ciki sa'annan kuma babu wahala قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين و وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة an karbo daga amuru dan dinar Allah ya kara masa ya yake mun tambayi Abdullahi dan Umar game da hukuncin mutumin da ya je yin umra sai da ya tawafi daga ɗakin Ka'aba a cikin umra bai yi safa da marwa ba ya gama ba shin zai iya zake wa matarsa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya gama aikin umra kenan dama babin da muka bude yake babu mataya, hujjar mutum da kenan ko shine ka ce mutum ya je umra yayin da ya sa'ayi ya yi yayi tawafi da dakin kaba, kafin ya je sa'ayi tsakanin Safa da Marwa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya ya gama aikin umra kenan to abdullahi dan kuma dama yana da hanya da in an tambaye shi magana sai kin kilo muku yace ni dai ga yanda na ga manzon Allah ya yi abinda manzon Allah ya yi shine daidai ba abinda yin zafi ku dai abinda kuke so ku yi ku sai yace قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله جاء صلى الله عليه وسلم ده يسو مكة فطاف في طوافه بكر كنا جن وصلنا خلف المكان sa'an ya sallah bayan makamu Ibrahim raka'a وطاف بين الصفا والمروة سبعا يجي توافي فكان صفا مروة بكوي وقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة abin da ya kamata ku yi nan. a fakaice me yake nufi da fara musu zai ce a'a wanda ya umra da yasa yi safa da marwa ba bai gama ba ke sa yake ga manzon Allah dai da ya zo ga yanda yayi kuma wa za ku yi koyi da ke ku tsiran ba manzon Allah ba yace wa qad hakika kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana kyakkyawan koyi ya kasance game da ya kasance maku game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yace wasa'alna jabir ibn Abdullahi sai muka tambayi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu فقال سيتي لا يقربنها muka tambayi jabiru in sun yi je umra ya yi tsawafi kafin ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai iya saduwa da matarsa sai jabiru sai ce la yaqrabannaha kada ya kuskura ya sadu da matarsa hatta ya tufu baina safa wa marwa har sai ya yi tsawafi tsakanin safa da marwa ga jawabin Jabir ga jawabin Abdullahi dan Abbas wanne ne yake kai matuka Abdullahi Jabir ce la yakrabannaha bi tawfi kada ya kusa kada ya kuskura ya kusance Abdullahi da Umar sai ce to mu dai manzon Allah ya gumura mura? da ya gumura ga yadda ya yadda ya har ya gama da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi kenan yanzu ko fahimci hukunci kenan ko ba su fahimta ba sun fahimci ya halatta ko da halatta ba bai halatta ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Musa al Allah ya kara masa yadda yake qadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil baqha'i na iso zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadi a kwarin bakha wa huwa muniqun manzon Allah kuma an sauka an yada zango wurin har ya do kusa da abar hawarsa faqala sai manzon Allah yake a hajjanka ka dau haraman aikin haji bana kuntu na'am sai nace eh kara bima ahalta bima ahalta wa ta irin niyya ka zo umratu ko haji ko kirani ko tamattu kuntu sai nace labbaika bi ihlalin ka ihlalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce abinda nace labbaika bi ihlalin ka ihlalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah na dau harama irin wacce manzon Allah ya dauka فقال في مبرنا شيء أحسنت كأشوت كاي ديدي خذ بالبيت كجي كي طوافي كاي الكعبة وبالصفا والمروة كي سعي مكان الصفا والمروة ثم أحل سعلا كوروري fatufu bil baiti ma'ana mahallu shahid kenan ko manzo Allah bai ce ya warware aika ba sai da tawafi sa'i tsakanin safa da marwa fatufu bil wa bis safa marwa sai ne da dakin Ka'aba nayi sa'i tsakanin safa da marwa ثم أتيت امرأة من قيس سألنا النزور وتمشي كم بني قيس أكتي وأكتي محرم السفي فصلت رأسي سيتت أبتسي من كينا ثم أهلت بالحج سألنا النساك أو كان حرم الحج فكنت أفتي به سينا كسن إنا فتوى da wannan matsalar in mutum ba hada ya yayi ba ya halarta ya je da niyan tawafi da niyan umra ko hajji in yayi tawafi sai sa'ayi sa'annan wannan ya mai da umra ya warware kenan alaba shine zai dauki eh, eh, haraman aikin haji yace haka yake fatawa hatta kana fi khilafati umar har sai da aka kai zamanin khilafar sayyidina umar to dama sayyidina umar da wasu sahabbai suna hana cewa ka je kai tsawa kai umra ta tamattu kenan suna aka ce suna hana wannan فقال سيدنا عمر سيدنا عمر يقول إن أخذنا بكتاب الله in muka ɗauki littafin Allah fa innahu ya'muruna bit tamam littafin Allah yana cewa wa atimul hajj wal ba haka bane wa in akhadna bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam in kuma muka riki muka ɗauki maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai warware aikin umran ba alabatin yazo ɗauki umaran umran ai ahamu aikin hajji ba hatta ya bulbal hadi mahillahu har sai ranar sallah ranar da aka kai hadaya inda za a soke su to abinda sai na umar yake faɗa kenan har yanzu wannan magana ana jin ƙarfin cewa baya ganin za a yi kamar ciki da yace in muka kalli littafin Allah yace wa akin mutaji tun da ka fara aikin haji ka cika dan da zaka mai da shi umra in kuma muka ɗauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya zo yayi tsawafi yayi ayi bai warware umma aikin sa ba har sai ranar sallah to sai a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirani yayi wata doka ce take aiki da akan wannan lokacin tunda ya koro hadaya قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر قال حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل زارنا قليلة أزواجنا فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسعنا البيت أهللنا ثم أهللنا بالعشي بالحج أنكر بودك عمري daga abin aswad ya ce abdullahi maula asma'a wani mutum sunan shi abdullahi bararren bawa ne yana na asma'u yar uwar na na aisha binti abi kana yake haddasa ya bashi labari annahu kana yasma'u asma'a yace shi ko ya kasance yana jin na asma'u yar uwar nana aisha kullama man bil hajun duk sa'an da ta kai wurin hajun al hajun wani ne cikin makka kusa da makamarta a cikin makka in za ka shiga makka ko yana hagu ne ko damar za ka fita ma'ana hanya ce nan za ka shiga je makka yace duk sa'an da ta zo wurin sai ta ce sallallahu ala rasulillahi ko sallallahu ala muhammadi na na asma'u kenan ko ƴar uwan na aisha lakan nazalna ma'ahu hahuna yace wallahi mun sauka da manza Allah mun yada zango anan wa na yawma idhin khifafu mun kasance lokacin ba mu da kaya da yawa jakuna kaya jaka da kaya baji da kaya da yawa ba mu da kaya da yawa qalilun zahruna ba mu da abar hawa da yawa abar hawan ma abar hawan ma bata isa ba sai wani da wani qalilatun azwajuna guzurin mu kuma kada fa atamartu ana wa ukhti gashi yanzu na yi umurani da ƴar uwata fa'asha marku ana wannan damirin fasli ake ce da ko ala hadda kaulihi wa in ala damirin rafs muttasil a fasl bi damir muttasil a haka yake cikin hulasa alfiya ba wa in ala damirin rafs muttasil a fasl fasil bi damirin muttasil yasa ana sai ka ce damirin fasli da ma'alla hu min al-irabi inna ma ukadi lit tawkidi ala hadda kaulihi uskun anta wa zawjuka ka'idan abin uskun wa zawjuka don kai wannan kafa da haka waranci ya shiga kenan ka'ida in za ka yi asafi wa in ala zamirin rafin muttasil wannan zamirin rafin shine kuntu i'tamartu akaltu jalastu jalasna su ake ce da su zamirin rafin muttasil mun gane ko in za ka yi asafi bayan su to ka'ida ta lugar arabiya sai ka kawo tafsir sai ka kawo fasali da ana kuntu ana wa jarun li min al-azab haka sai na abu ya fada Allah madauki sarki ce uskun anta wa zawjuka al-janna kike kuntu fa'tamartu maimakon ta ce wa ukhti ya zama gwarai ita ce fa'tamartu ana sai na yi umra ni da 'yar uwata Aisha nana Aisha wa Zubairu da Zubairu wa fulanu wa fulanu da wani da wani da wani ma masahna baita, yayin da muka tafi ɗakin Ka'aba ai falamma kusna don shafan ɗakin Ka'aba baya zuwa sai bayan an cika ayi tsawafi ahlanna take sai muka warware ثم أهللنا من الأكيه بالحج فأنا مكزو مكأل مكزو مكساك أو ديما الأكي هنا أبدا أكينسي ديما تندق الظهر حرزوا مغربا أنا كده في الأكي وأنا نفي لكي كتن دريبني فأنا مكزو مكأوتي حرما أيك الحج معنانا لا أسماء فينا جزء أن توفي هجومي تسنى من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أي من مكينا فأمو لك فشيهم ba mu da isasshen abar hawa ba mu da kaya ma da yawa ma'ana yanzu duniya ta bude kenan ko an samu kaza an samu kaza an samu abin da na ku ta faɗa kenan ko saboda ruwa da na san wuri ko babu motoci ko ha باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو في والبادي إن مسلم يدعو لدى أيك الحج كو جهادي كو عمره in كداو dawo كفك iso ka ka kai sa gida wani wurdi za ka yi الله zikiri za ka yi to ga قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده kalmomin da tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna dauke da sanadari mai kankare zunubai masu tsarkake zuciya suna dauke da fawa da za su daukaka ka zuwa malakutul a'la ka samu daukaka wurin Allah madaukakin sarki an karbo da Abdullahi da Umar Allah kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga yaki ne ko aikin hajji ne ko umra ma'ana duk halin da manzon Allah ya kasance yana tare da Allah ana isowa gida sai ce yukabbiru ala kulli sharafin duk sa'an da aka hau sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk sa'an da hali ya canza ana tafiya ne mota ta hau tudu kuma da sai Allahu akbar ma'ana duk wani abu kada ya baka tsoro Allah yana sama da komai Allahu akbar ثم يقول فأنا يسير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي باب أبن بوتك وأبسا شنكنت سي الله مدوكة سيكون wahdahu halin kasancewar sa ce kadai ya isa haka amma zai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kowane ne Allah madaukakin sarki ba shi da abokin tarayya ko shekunnai ko waliyai ko annabawa ko manzannai ko mala'iku kowane bawan Allah na gari bai isa ya zama abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki ba wannan kofar Allah ya toshe kuma Allah baya kaunar haka ko kaɗan kana da zaran kai haka al'amarin ka ya gama lalacewa ya sa ce inna man yushrik billah lallai yadda al'amari yake duk wanda ya shirka da Allah faka annama kharra min sama ka ce ya fado ne daga sama fata saba usai sai tsuntsaye wannan ya tashi wannan ya fice shi wannan suka yi ɗaya ɗaya da shi au tahwidi rihu ko ko wata guguwa ce ta iska ta zo ta dauke shi shi makanin sahih an gama yawo guguwa ce ta ta dauke shi kamar ta kai shi ba mu da tsirayen ba ko ya gama an halaka kowa ya gama yawa sai ya nuri ya huta Allah baya son shirka duk abin da za ka yi ka so wanda za ka so kada ka bari zuciyarka ka kauce gaban Allah ka je wurin wani kowa ne al'amari bukata ta ba la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku Allah shi ke da cikakken mulki Allah shi ke da mallakan sama da kasa duniya da lafiya duk Allah ya halitta shi yasa ranar lafiya Allah madaukakin sarki ce Ana maliku aina mulukud duniya ni ne mai sarauta ni ne mai mulki ina sarauta ina sarakunan duniya liman mulku al-yawma wa adda mulki yau sai ka ji so uku sa'annan Allah ce lillahi alwahid alqahhar Allah madaukakin sarki kadai yake da mallaka guda daya kuma rinjayayyen sarki buwayayyen sarki al-yawma tudda kullu nafsin ma kasabat duk wani abin da Allah ya halitta na adam dan adam da aljanai za a yi sakayya har annaba da manzannai wannan lokacin ba wanda ya san majalar sa duk wanda ya rure ka wallahi wallahi ya kai ka ya baro Sai usman ya ce wa du'a'ur rusul yawma idhin ya rabbi sallim ya rabbi sallim yace rannan da za a je a sallar kisrati manzannan Allah addu'a ce ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi sallim ya rabbi sallim ina ba na haka Allah ya raba Allah ya sa a shige lafiya Allah ya ba mu shigewa lafiya waye manzo Allah ce za a tada kowa tsirara kamar yadda uwarsa ta haife shi na na aiki ce hadda mata manzo Allah ce i da ke kai kan mata za su ji kunya manzo Allah ce sai Aisha nan al'amarin ya fi karfin haka waye ya sako duka ke kusa da ke ko dan adam hankalin kowa yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin banda kowa zai tashi manzo Allah ce farkon wanda za a ba shi tufa ya sa annabi Ibrahim yake kowa zai tashi daga mutuwa ko ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله za a yi busa a cikin kaho manzo Allah ce tunda aka yi hukunci a Isra'il Isra'il ko Azrail ke rike da kaho yana jiran a bashi izini da an bashi izini sai ya busa yana busa kenan wani nufiqa fi suri sai a yi busa a cikin kaho fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk abinda ka sani sama da kasa sai ya sai ya sai an sai abin da Allah ya ga dama wani suka ce masu rufe da al'arshi wani suka ce annabi Musa wani suka ce kaza malamai suka ce litabqa lahi hurra saboda mashi'ar Allah ta zama tana da cikakken yanki in ya ga dama Allahu akbar mana Allah mai zuwa sarki babu doka da take aiki akan hmm. ya fi karfin haka illa man sha Allah thumma nusikha fihi ukhra tsakanin shekara arba'in miqdarin wannan sa'annan a sake busa kaho siya mun qiyamun yanzurun sai kowa ya waye gari yana tsaye yana kallon ina za shi me ya faru yau ina muka waye gari yau me zai faru me zai gudana yau Allahu wannan rana aka ce zalika yawmul tadabu al-qari'atu mal qari'a idza zulzilat al-ardu zilzalaha sa'nati yawma yafirru al-mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Allah yake ne kullu mar'in kullu idza udifat ila nakirata um jami'an afradaha li kulli mar'in yawmin yawma idhin sha'an yughni kowa zai wayi gari da uwan mutum za ta yi sai tukunna ai ba dama iya ruwa ai sai na iya a ɗauka a baya zama abin da ya inda lissafi ya karya min kenan a ce min jini kowane kowane har mala'iku nan a tsorace su Allahu mala'iku manzannai da Allah ya kawo su ya aiko su Allah Allahu alam haife su alu misalaka akwai shakka cikin manzannin amma yau mai jima Allah rusula akwai yaqulu ماذا أجبت قالوا لا علم النبي أنت قلت للناس أنا يتخذون يوم إلهين من دون الله كيف تسبوت سامك sai annabi sai ce subhan wane ne da ki saba annabi isa kenan annabin Allah a anta qulta lin nas an takhayyu min ummi ilahi kai ka faɗa musu subhana tsarkaka ta tabbata a gare ka ya Allah madaukakin sarki ban isa ba in kuntu qultuhu bakar alimtu ina da Allah anta ta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi sannan yake ma kuntu lahu sai illa ma amartu ani ibudullah duk sa da kalmi yana cewa je ka shiga kungiya ta ni ne wurin mutuwa ni ne kabari ni ne ranar lafiya bai san Allah ba Allah wallahi sallahi ya kai ka ya baro wallahi kan saran nan bai san ya bai ne matsayin sa ba sa'an nan ko wannan al'umma duk da Allah ya ba manzon Allah manzon Allah bai ce dukkan su za su shiga aljanna ba wai ne duk wanda ke kungiya su ya lamu cikin aljanna ma'ana lazimin wannan da ke nan kuma ko jikin daga waliyan bayan Allah na gari har zuwa annabawa da manzannai ba wanda ya isa ce ga wanda nake so in cece shi ba wanda ya isa in Allah ya girmama ka tun daga manzannai har annaba har bayan Allah na gari je ka an baka ceton mutum ɗaya ko biyu ko uku ko dari ko miliyan an baka izini kuma baka isa ka ce wanda kake so zaka ce ba wallahi manzon nabi ya kawo inda illa billah wala yashfauna illa liman atil wa yarda sai wanda Allah ya yarda aikinsa an baka mutum kaza ke ce su kuma sai Allah ya yarda da aikin mutane sannan ke wani ke ce wani ke cikin ceton kuma Allah ya ce wala ya zani ila da kufa ba haka Allah yake ba duk wanda ya zo zahira ba da cikakken tauhidi ba to ya zama yawo ya zama da danyen aiki jan aiki kuma ba inda zai gyara yasa kowa ya kiyaye aiki la sharika lahu lahul mulk walau Hamdu shi ke da mulki shine abin godiya shine abin yabo wa huwa ala kulli shay'in kadir shi kuma mai iko ne kan komai aibuna mun dawo mu masu dawowa ne ta'ibuna mu masu tuba ne mun dawo ba mun dawo daga kasuwanci ba ko tafiya ba ai an san an dawo mun dawo daga halin da muke ciki mun roki Allah canza muna ta'ibuna mun roki Allah ya tuba ya babu ya tuba abiduna masu bautata wa Allah ne mu sajiduna mu masu wa Allah sujada ne li rabbina mu ubangiji mu amiduna masu bude ma Allah ne sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata alkawarinsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya rusa taron gayyaciya na ahzab shi kadai Allah madaukakin sarki kalmomin da manzo Allah yake amfani da wurin yake nan daga manzo Allah farake ba kuma boyewa ba farke ba Allahumma وقنا وصرف عنا شر ما فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين